daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim sauraro kun kamo radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ya tare da ku a wannan shirin wanda shine na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda allah su ne labaran duniya daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na kokon san bayan sa ne kuma sai mu kawo muku shiri na musamman na shahadar imam jawad alaihi salam sai mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi. Labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasa iran ya ce wajibi ne a kawo ƙashin ta'addanci a kan iyakokin iran da pakistan sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suna ci gaba da kawo yankunan gaza har-hare tare da taimakon ƙasar china za a buɗe masana'antun sarrafa sadarin lithium a nigeria to yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarin duniyar shugaban kasar iran ya ce wajibi ne a kawo ƙarshen ta'addanci a kan iyakokin iran da pakistan shugaban kasar ta iran masu pezeshkian wanda ya karbi bakuncin firaministan kasar pakistan da maricen jiya litinin ya bayyana cewa kasar pakistan makwabciyar jamhuriyar musulunci ta iran ce alaƙa mai tsawo ta al'adu ta haɗa su wacce kuma suke da tsawon tarihi ta kai dubban shekaru shugaban kasar na iran masu pezeshkian wanda yake magana a lokacin taron manema labaru na haɗin gwiwa da firaministan na ƙasar pakistan ya kuma ce da akwai haɗuwar mahanga a tsakanin ƙasashen biyu akan batutuwa masu yawa da suka shafi wannan yankin da kuma duniyar musulunci sannan kuma a fagagen siyasar ƙasa da ƙasa shugaba masu fizishkiyan ya kuma ce a yayin ganawar da muka yi da ɗan uwana firaministan pakistan da tawagar take tare da shi mun jaddada yadda za a bunƙasa alaƙa ta siyasa tattalin arziki da al'adu da yake yin ishara akan aiwatar da yarjejeniyar da aka kulla a baya tsakanin ƙasashen biyu shugaban ƙasar ta iran ya bayyana cewa ɓangarorin biyu za su aiwatar da yarjejeniyoyin da suka kulla a baya kuma yana cikin abubuwan da suka tattauna a kai a nashi gefen firaministan na ƙasar pakistan shahbaz sharif ya yi godiya ga shugaban ƙasar ta iran wanda a makonnin da suka gabata ya kira shi domin nuna damuwa akan halin da ake ciki a yankin na rikici da ƙasar india hakanan kuma ya bayyana yadda ƙasar ta pakistan ta sami nasara a yakin da ta yi da india ya kuma ambaci yadda al'ummar ƙasar ta pakistan suka nuna goyon bayan su ga sojojin ƙasar tasu har ila yau ɓangarorin biyu sun nuna takaicinsu akan abin da yake faruwa a gaza tare da yin kira da a kawo ƙarshen yakin da shigar da kayan agaji hakanan kuma hukunta 'yan sahiyoniya da suka tafka laifukan yaƙi sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suna ci gaba da kaiwa yankin gaza har-hare da safiyar yau talata ne dai sojojin na haramtaccen kasar isra'ila suka kai wa gabashin zirin gaza da kuma han yunus hare-hare bayan sa'o'i daga kisan kyashin da suka yi wanda ya ci rayukan mutane 80 sanadiyar sabon harin na safiyar yau wani karamin yaro ya yi shahada a yankin alkarama da ke arewacin gaza a daren jiya ma dai sojojin na haramtaccen kasar isra'ila sun kawo su hare-hare a unguwar zaitun da ke gabashin gaza tashar talbijin ɗin al-aqsa ta bayar da labarin da ke cewa a unguwar shuja'iya da wasu unguwanni a gabashin birnin gaza ɗin sun fuskanci hare-hare na 'yan sahiyoniya daga manyan bindigogi wasu hare-haren na 'yan sahiyoniya sun shafi arewacin zirin gaza da suka yi sanadin rushewar gidaje hakanan kuma asibitocin da suka saura su ma sun fuskanci irin wannan har-haren wasu kafin falasinawa sun ce an kai gawar wani shahidi a yankin derbala falasinawa sun watsa bidiyo ɗin gobara ta tashi saboda harin na 'yan sahiyoniya cike ci gaba har yanzu ba ta tsaya ba tashar talbijin ɗin alaksa ta kuma bayar da labarin da ke cewa Kananan jiragen ruwan haramtaccen ƙasar isra'ila sun buɗe wuta a yankin mawasi wanda yake cike da 'yan hijira a yammacin khan yunus sa'o'i kaɗan da suka gabace wannan harin 'yan sahiyoniyar sun kirayi mutane na yankin da su fice daga gidajensu domin rushe su likitocin da suke a yankin sun sanar da wato tashar talabijin ɗin aljazira cewa mutane 80 ne suka yi shahada fiye talatin daga cikinsu daga makarantar fahmi aljarjawi da ke unguwar darj a cikin birnin gaza to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran tare da taimakon ƙasar china za a buɗe masana'antun sarrafa sanadarin lithium a najeriya ƙasar najeriya ta sanar da shirin fara aiki da wasu sabbin masana'antu domin sarrafa yau wato lithium ministan ma'adanai na ƙasar ta najeriya daliya alaki ne ya sanar a ranar da ta wuce cewa a wannan shekarar da ake ciki ta 2025 za a fara wannan aikin da hakan zai samar da gagarumin sauyi a fagen kayan da ƙasar ta ke rika fitar da su zuwa ƙasashen waje kamfanin dillancin labaran reuters ya ambato ministan ma'adanai din na ƙasar ta najeriya na cewa 'yan ƙasar china ne za su zuba hannun jari mafi girma a cikin wannan shirin da hakan zai samar da ayyukan yi a cikin ƙasar da kuma bunƙasa harkokin kere-kere hakanan kuma alaki ya yi ishara da cewa masana'antar sarrafa lithium ɗin da za a kafa a kan iyakar jihohin kaduna da kuma jihar niger za ta ci kudin da sun kai dala amurka miliyan 600 yayin da za a kafa wata mata ta sinadarin talusinium bayan birnin abuja da kudin da sun kai dala amurka miliyan 200 wata masana'antar ta sarrafa sanadin lithium da za a kafa za ta kasance a tsakiyar wannan shekara za kuma a yi ta ne a jihar nasarawa wacce ke iyaka da abuja majiyar ta kuma ambaci cewa kamfanin kasar china na jiolin da kuma kankas technology ne suka samar da kaso 80 cikin 100 na jarin tafiyar da kamfanonin yayin da za a samar da kaso 20 daga cikin gida tun a shekara ta 2022 ne dai aka gano cewa da akwai lithium a jihohi shida a najeriya kuma yana da kyau sosai da kuma yawa lamarin da ya ja hankalin kasashen duniya. to sa a zama da mu aji sauran shirye-shiryen da muke dauke da su shirin na ko kun san sai kuma shirin musamman na shahadar Imam jawar alaihi salam sannan mu karkare da duniyar mu a yau kuma da haka muke ban kwana da ku ko kun san Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma'a sauraro yau talata shida ga watan hurdor shekara ta dubu da da hudu hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da ashirin da tara ga watan zulkida shekara ta dubu da da da arba'in shida hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da ashirin da bakwai ga watan Mayan shekara ta dubu ashirin da biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1225 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan zulqida shekara ta 220 hijira kamariya imam muhammad attaqi alaihi salam ɗaya daga cikin jikokin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam masu tsarki ya yi shahada imam muhammadu jawad alaihi salam dai shine limami na tara daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a haifi imam aljawar salam a madinan kakansa manzan allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadan shekara ta 195 hijira Mariya. imam jawad salam ya rayu a lokacin da ake alfahari a cikin duniyar musulmi da bunƙasar ilimi saboda shigowar littattafai da kuma tarjamar ilimi daga wasu harsuna daban-daban zuwa harshen larabci wannan littattafan da sun shigo da akidu daban-daban na yahudawa da kiristoci da ma majusawa don haka imam jawad salam duk tare da karancin shekarunsa a lokacin ya zama makoma ga masana da dama a cikin al'ummar musulmi don fahimtar da su shubhohi masu rikitarwa wanda wannan littattafan da kuma tarjaman da aka yi suka shigo da shi a cikin musulmi ana kiran imam jawad salam da suna jawad ne saboda yawan kyautansa sannan a lokaci guda ya tarbiyantar da malamai da dama akan addinin musulunci na gaskiya da kuma siyasar addini amma sarakunan abbasiyawa a lokacin wa'anda suke ganin samuwarsa a cikin al'umma hatsari ne a wajen su, wannan yasa sarki mu'tasim billah daga cikin sarakunan abbasiyawa ya umarci ma'aikatansa su kashe imam jawad alaihissalam da guba a halin yanzu dai hubarinsa yana kazimiya a birnin bagdaza na ƙasar iraki inda masoya iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam miliyoyi da daga duniya suke zuwa don ziyartarsa an karɓo hadisi daga imam jawad alaihissalam yana cewa duk wanda yake aiki ba tare da ilimi ba to barna da kuma zunubai da zai yi sai sun fi gyaran da zai kawo. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 187 da suka gabata a rana irin ta wato 27 ga watan man shekara ta 1837 miladiya aka kulle yarjejeniya tsakanin amir abdulkadir shugaban masu gwagwarmaya fatar 'yancin mutanen algeria daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1832 miladiya ne da amir abdulkadir aljazairi ya yunkura don kwatar 'yancin mutanen ƙasar algeria daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kuma saboda irin nasarorin da ya samu faransawan suka ga ya kamata su yi sulhu tare da shi don su sake shirin yakarsa amir abdulkadir a lokacin da aka yi wannan sulhun da shi dai yana iko da tashoshin jiragen ruwa na bakin tekun mediterranean a kasar algeria da dama don haka turawan sun buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta da shi sai ya amince amma daga baya kamar yadda ake tsammani turawan sun saba wa alkawalinsu a shekara ta 1837 miladiya sai yaƙi ya sake barkewa tare da Turawan. Duk tare da tsammanin da Amir Abdulkadir yake na cewa sarakunan ƙasashen Morocco da Tunisia ko ba su taimaka masa ba amma ba za su taimaka wa Turawan Faransa ba amma saɓanin haka ya faru. Wa'annan sarakuna sun taimaka wa Faransa ta hanyar takurawa amir abdulkadir har ya kai ga ya fada hannun turawa a shekara ta 1853 miladiya bayan gwagwarmaya da turawan na tsawon shekaru goma sha biyar bayan haka dai turawan sun tsare shi na wani lokaci sannan suka sake shi a ranar 19 ga watan agusta shekara 1883 miladiya da sharaɗin ba zai sake komawa ƙasar algeria ba da haka kuma amir abdulkadir ya koma birnin damascus na ƙasar syria inda ya rasu yana ɗan shekara 77 a duniya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan mayan shekara 1964 miladiya jawahir nehru wani babban ɗan siyasa a ƙasar india ya rasu nehru ya shiga majalisar dokokin ƙasar india a shekarar 1918 miladiya sannan a shekarar 1929 miladiya ya zama shugaban majalisar dokokin ƙasar ta indiya banda haka nehru ya shiga gwagwarmaya da turawan ingila 'yan mulkin mallaka a ƙasar indiya ƙarƙashin jagorancin mahatma gandhi a shekarar 1920 miladiya kuma sanadiyar gwagwarman da yake yi da turawan ya shiga gidan yari har sau goma sannan ya yi kimanin shekaru goma sha uku a gidajen yarin turawan daban-daban kafin su kai ga nasarar samun yanci daga hannun turawan a shekarar 1947 miladiya a zamanin gwagwarmaya da turawan ingila nero ya je kasar rasha inda ya sami littattafan aƙidar gurguzu kuma a zamansa a gidajen yari yakan dubi wa'annan littattafan sannan a duk lokacin da ya fito yakan ɗabbaka wasu dabarbarun yaƙi da 'yan mulkin mallaka wanda ya karanta a cikin littattafan na gurguzu sai kuma bayan samun 'yancin kan kasar India jawahir nero ya zama firaministan kasar India na farko bayan samun 'yancin kai nero ya ci gaba da riƙe kujerar firaministan kasar India har na tsawon ransa bayan shekaru goma sha bakwai da hawa kan kujerar a duk lokacin da za a zaɓi firayim minista a cikin tsawon wannan shekarun ba wanda ya isa ya yi takara da shi a fagen ƙasa da ƙasa kuma nero ya sami karɓuwa a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma manya-manyan ƙasashen duniya sai kuma a cikin watan janairun shekara 1964 miladiya nero ya sami bugun zuciya wanda ya kashe rabin jikinsa sannan ya yi jinya har zuwa ranar 27 ga watan mayan shekara 1994 miladiya ya mutu yana ɗan shekara 75 a duniya a'uzu billahi mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wassalatu wassalamu ala asharfil mursalin sayidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a ma saurare "Barkar mu da saduwa da ku a wannan shiri na musamman da za mu gabatar domin tunawa da zagayowar ranar shahadar imam muhammad jawad alaihi salam kafin fara shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran, muna miƙa mu ga dukkanin al'ummar musulmi, tare da nuna baƙin ciki da alhininmu kan kisal gillar da aka yi wa jagoran shirya na tara daga cikin imaman shirya goma sha biyu da manzan tsira annabin rahama Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa, ya yi bushara da samuwarsu a bayansa. za mu fara shirin namu ne da takaitaccen tarihin Imam Muhammad Jawad alaihi salam, jagoran shiriya na tara cikin jerin jagororin shiriya goma sha biyu, da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa ya yi bushara da samuwarsu a bayansa, kuma ya bayyana kasantuwarsu da ɗaukakan addinin Musulunci, sannan ya rubanya su da Alkur'ani mai tsarki saboda tsarkakarsu, kuma ya yi wasici da yin riko da su gaba ɗaya. kuma ya siffanta su da jirgin tsira wanda ya hau ya tsira wanda kuma ya saba ya halaka ƙofar tuba wanda ya shiga an gafarta masa hujjojin Allah a bayan ƙasa magada ilimin annabawa da manzanni maɓuɓɓugar hikima shine Imam Muhammad Jawad alaihi salam an haifi Imam Muhammad Jawad alaihi salam ne a daren Juma'a sha ga watan Ramadana shekara ta ɗari ɗaya da casa'in da biyar bayan hijira a birnin Madina, shi ne Imam Jawad ɗan Imam Ali Arrida, ɗan Imam Musa Alkazim, ɗan Imam Ja'afar Sadiq, ɗan Imam Muhammad Bakir, ɗan Imam Ali Zainul Abidin, ɗan Imam Husaini Ashahid, ɗan shugaban muminai Imam Ali ɗan Abi Talib Mahaifiyarsa ita ce Subaikatu, wadda ta haɗa zuriya da Mariyatul Kibdiya. matar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, wadda ita ce mahaifiyar ɗansa Ibrahim, kuma ana kiranta da Raihanatu, wadda mijinta Imam Ali al-Rida alaihi salam yake kiranta da Haizaran. Har ila yau, Imam Hassan al'askari alaihi salam yana bayyana subaikatu da cewa an halicce ta tsarkakakkiya wadda aka tsarkake. Ana kinaya wa subaikatu da Ummu Jawad ko Ummul Hassan, wadda ta kasance mafi ɗaukakan mata a zamaninta. Farin ciki da murna sun lullaɓe Imam Ali a rida alaihi salam, sakamakon haifa masa ɗa mai albarka da su baikatu ta yi, wanda yake cewa, Haƙiƙa an haifa mini ɗa da ke kama da annabi Musa ɗan Imrana da ya raba teku gida biyu, kuma bai kama da Isa ɗan Maryama, uwar da ta haife shi ta tsarkaka. kyawawan ɗabi'un jagoran shiriya na tara Imam Muhammad Jawad alaihi salam kasancewar babu makawa mutumin da shine jagoran shiriya da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura wa alhakin shiryar da al'umma zuwa ga hanya madaidaiciya tare da bambance tsakanin gaskiya da ɓata ya zame shine mafi sanin mutane a zamaninsa kuma wanda ya fi kowa fahimtar al'amuran shari'a da hukumce-hukumcen addini tare da sanin harkokin siyasa da gudanar da al'amuran jama'a, kuma mafi ɗaukakan mutane a fagen kyawawan ɗabi'u da cikan kamala. Hakika Imam Muhammad Jawad alaihi salam duk da kasancewarsa mai ƙarancin shekaru a duniya lokacin da ya karɓi ragamar jagorancin al'umma a bayan mahaifinsa. Amma duk da haka ya zame tauraro a fagen ilimi, cikan hankali da kaifin basira. wanda ya kera duk wani mai matsayi ko ɗaukaka a zamaninsa. Malaman fiƙihu da masana a fagen fannonin ilimi daban-daban da suka jarabce shi ta hanyar gudanar da muhawarori da gabatar da tambayoyi masu tsauri gare shi, sun samu gamsassun amsoshi da suka yaye shamaki, tare da kawar da duk wani kokonto da ruɗu a cikin zukata. Sakamakon haka, masana da manazarta suka miƙa kai ga tabbas da haƙiƙa. suka rungume shi a matsayin jagoran shirya wanda haka ya sanya tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa ya ƙara haɓaka da watsuwa a tsakanin mutane. A gefen kyawan ɗabi'u kuwa, Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya ci gaba da wanzar da ɗabi'un magabatansa ne da dukkanin rayuwarsu ta zame darasi ga al'umma domin su ne waɗanda suka gaji kyawan ɗabi'un kakansu da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi da cewa, kuma haƙiƙa kana kan kyawan ɗabi'u masu girma. ga Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya kasance wanda ya fi al'umman zamaninsa yawan bautan Allah da biyayya gare shi. Matsayinsa a fagen kyawan ɗabi'u daidai yake da magabatansa, shugabannin shirya na iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. waɗanda suka sadaukar da dukkanin rayuwarsu wajen aikata dukkanin abin da zai kusantar da su ga Allah maɗaukakin sarki. Malaman tarihi da mutanen da suka rayu tare da Imam Jawad alaihi salam sun bayyana shi da cewa mai yawan salloli ne da tsawaita munajati da mahaliccinsa. Ya zo cikin littafin Mustadrak Awalimul Ulum cewa Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya kasance idan sabon wata ya kama yakan yi sallah ta nafila raka'a biyu. A raka'ar farko yana karanta Fatiha da Suratul Ikhlas sau talatin. daidai da ranakun wata sannan a raka'a ta biyu ya karanta fatiha da suratul qadr sau talatin bayan nan ya yi sadaka da abin da ya sawaka gare shi domin neman amincin watan a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma ya kasance yana raya dare da salloli da karatun alkur'ani gami da karanta addu'o'i don haka mutanen da suke tare da shi suka ruwaito tarin addu'o'i da munajatin da yake karantawa hakanan Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya kasance mai yawan gudanar da aikin hajji a lokacin rayuwarsa. Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya kasance mai yawan kyauta da taimakon mutane, wanda saboda tsananin kyautarsa da karamcinsa ne mutane suke masa laƙabi da Jawad, wato mai yawan kyauta da karamci. maganganun yabon da aka yi kan imam jawad alaihi salam hakika girman matsayi da ɗaukakan da Allah ya huwace wa Imam Muhammad Jawad alaihi salam sun shige tunanin mutanen da suka yi zamani da shi. Saboda haka suka tasirantu da shi zukatansu suka ƙaunace shi kuma babu wani da zai zauna ko ya tattauna da shi har sai ya rusuna masa tare da yin furuci da ɗaukakan matsayinsa da shaida kan cancantarsa ga matsayin jagorancin al'umma zuwa ga hanya madaidaiciya sakamakon zurfin iliminsa kaifin basira da zurfin tunaninsa cikin hankalinsa da kyawun ɗabi'unsa don haka malaman musulunci suka yi maganganun yabo tare da rubuce-rubuce kan girman matsayinsa da ɗaukakansa kamar yadda suka yi kan magabatansa shugabannin shirya na iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa wanda za mu ambaci wasu daga cikin maganganun kamar haka. Sibdu bin Jauzi Alhanafi a cikin littafinsa na Taskiratul Hawas yana bayyana cewa shine Muhammadu ɗan Ali, ɗan Musa, ɗan Jafar, ɗan Muhammad, ɗan Ali, ɗan Hussein, ɗan Ali, ɗan Abi Talib alaihimus salam ana masa kinaya da Abu Ja'far kuma ya kasance a kan tafarkin mahaifinsa a fagen ilimi, tsoron Allah, gudun duniya da taimakon mutane. Az-Zahabi a cikin littafin Tarihul Islam yana bayyana cewa Muhammad ya kasance ana masa lakabi da Jawad Alƙani'u da Almurtaza, kuma ya kasance daga cikin shugabannin iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. sannan ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda ake siffanta su da yawan kyauta da taimako. Don haka ne ake masa laƙabi da Jawad, wato mai yawan karamci da kyauta. Ibn Sabbagil Maliki a cikin littafinsa na Fasulul Muhimma yana bayyana cewa Muhammad Jawad shine jagoran shirya na tara, an fi saninsa da Abu Ja'far Sani. kuma duk da kasancewarsa mai ƙarancin shekaru a duniya amma ya kasance mai girman matsayi da ɗaukakan ambato kuma ya zame jagoran shirya ne a bayan shahadar mahaifinsa Imam Ali ɗan Musa Arrida alaihi salam bisa nassin da aka yi masa da kuma isharar da mahaifinsa ya yi a kansa na kasancewarsa wanda zai gaje shi a bayansa. shahadar Imam Muhammad Jawad alaihi salam Hakika halifan daular Abasiyawa Muhammad dan Haruna Rashid da aka fi sani da Mu'tasim ya ji tsoron kasancewar Imam Muhammad Jawad alaihi salam nesa da shi, don haka ya ɗauki matakin tilasta masa dawowa kusa da shi ta hanyar ba da umarni wa jami'an tsaro kan su tafi birnin Madina su taho masa da Imam Jawad alaihi salam zuwa birnin Bagadaza. saboda ya samu daman sanya ido kan dukkanin harkokinsa alaihi salam inda jami'an tsaro suka tafi suka taho da imam jawad alaihi salam zuwa birnin bagadaza a ƙarshen watan muharram na shekara ta ɗari biyu da ashirin bayan hijira kuma ya yi shahada ne a watan zulka'ada na wannan shekarar hakika imam muhammad jawad alaihi salam ya zame wani babban barazana ga mahukuntan daular abasiyawa sakamakon kasancewarsa jagoran shiriya daga iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa. Sannan rawar da yake takawa a wajen wayar da kan al'umma da ilimantar da mutane fannonin ilimin muka, musamman ma ilimin addinin musulunci, suna ɗaga hankulan mahukumtan daular Abasiyawa da suke buƙatar ganin al'umma tana rayuwa cikin duhun jahilci domin su samu damar ci gaba da gudanar da baƙin mulkinsu na kama karya. kuma mahukumtan suna zargin Imam Jawad alaihi salam da hannu a boran da al'umma ke yi wa mahukumta sakamakon bakar siyasar zalunci da kama karya da ake gallaza musu. Don haka mahukumtan daular ta Abasiyawa suka ɗauki matakin aikewa da shi lahira. Ibn Athir a cikin littafin tarihinsa na Kamil yana cewa Halifan daular Abasiyawa Mu'tasim ya kasance mai karancin tunani da karkata zuwa ga ƙeƙashashiyar zuciya wajen mu'amala da abokan adawarsa ta fuskar siyasa. Kuma ya kasance ba shi da ƙwarewa ta siyasa da haka zai ba shi damar gudanar da harkokin mulki. Don haka a lokacin mulkinsa ya fuskanci yawan boran siyasa a sassa daban-daban da suke ƙarƙashin daular Abasiyawa. Don haka, yayin da halifan daular abasiyawa Mu'tasim ya aiki a zo masa da Imam Muhammad Jawad alaihi salam daga Madina, Ismail ɗan Mihran ya zo yake cewa Imam Muhammad Jawad alaihi salam, ya shugabana, gashi za ka fice daga Madina, shin wannan al'amari na jagoranci wajen wa zai koma a bayanka? Sai Imam Jawad alaihi salam ya dube shi, idanuwansa suna fitar da hawaye, wanda har hawayen ya jiƙa masa gemu, sannan yake cewa Ismail ɗan Mihran a wannan lokaci ne za a ji mini tsoron mutuwa. Don haka matsayin jagorancin shirya a bayana yana ga ɗana ne Ali. Halifa Mutasim ya yi ta tunanin hanyar da zai bi wajen aiwatar da kisan gilla kan Imam Muhammad Jawad alaihi salam ba tare da mutane sun zarge shi da hannu a kisar ba wanda daga ƙarshe ya bi ta hannun matar Imam Jawad alaihi salam wato Ummul Fadil ‘yar Halifa Ma'amun wato ‘yar ɗan uwansa. Halifa Mu'tasim ya zaɓi Ummul Fadil a matsayin wadda za ta aiwatar da kisan gilla kan Imam Muhammad Jawad alaihi salam ne domin zai yi wuya mutane su fahimci cewa mahukumta suna da hannu a kashe shi. kuma Ummul Fadil ta amince ta ɗauki alhakin aikata wannan mummunar laifi na aiwatar da kisan gilla kan jikan manzon Allah kuma jagoran shirya bisa wasu dalilai kamar haka. Na farko, Ummul Fadil ta kasance jinin sarauta ce da take jin kanta domin ɗiya ce ga halifan daular Abasiyawa Ma'amun, kuma baffanta Mu'tasim ne ya karɓi ragamar mulki a bayan mahaifinta. kuma imani bai ratsa zuciyar ummul fadil ba ballantana ta fifita jinin manzon Allah a kan dangantakarta saboda haka ta tasirantu da zigon baffanta ta fifita duniya akan lahira ta amince ta kashe mijinta domin mulkin kama karyan gidansu ya ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa na biyu Ummul Fadil ta kasance tana fushi tare da ƙiyayya da mijinta Imam Muhammad Jawad alaihi salam saboda ƙara aure da ya yi. wato ya yi mata kishiyoyi, kuma babban ƙarin tashin hankali a gare ta ba ta haihu da shi ba, sai ga kishiyarta da ta zo a bayarta ta haifa wa Imam Jawad alaihi salam yaro namiji, wanda ya sanya masa suna Aliyu Hadi. haƙiƙa mummunan kishin da Ummul Fadil ke yi ya watsu tsakanin mutane wanda har malaman tarihi suka nakalto a cikin littattafansu. Misali kan haka, ya zo cikin littafin kashiful gumma cewa Ummul Fadil ta rubuta saƙon wasiƙa zuwa ga mahaifinta Halifa Ma'amun tana koka masa cewa mijinta yana ɓata mata rai saboda auren da ya ƙara. Sai mahaifinta Ma'amun ya rubuta mata martani da cewa bai aurar da ita ga Imam Jawad ba domin ya haramta masa abin da yake halal ne a gare shi, kuma kada ta sake kawo masa irin wannan ƙarar. Halifan daular Abasiyawa Mu'tasim ya yi amfani da kishin da Ummul Fadl ta wurga kanta ciki wajen ingiza ta cikin masifa da nadama ta har abada, wanda ya aiko mata da ruwan inabi mai guba, kanta shayar da mijinta Imam Muhammad Jawad alaihi salam. Shaiɗan ya riga ya hure wa Ummul Fadl kunne, don haka ta amsa kiransa ta kawo ruwan inabin da babbanta ya aiko mata da shi ta sanya wa Imam Jawad alaihi salam a gaba. Bayan Imam Jawad alaihi salam ya sha, sai Ummul Fadil ta nuna damuwarta har tana kuka, sai Imam Muhammad Jawad alaihi salam ke ce mata, menene na kuka? Bayan kin aiwatar da makircin da aka umarce ki da aikatawa, iyaka dai wallahi Allah zai jarabe ki da tsananin talauci da masifa a rayuwarki. Hakika Allah ya jarabi Ummul Fadil da cuta, cuta mai tsanani da ya kai ga ta ɓatar da dukkanin abin da ta mallaka wajen neman magani har ta kai ga tana neman taimako. Kuma daga ƙarshe ta yi mutuwan wulaƙanci a wani waje ita kaɗai wanda sai daga baya aka gano cewa ta halaka. Gubar da aka shayar da Imam Muhammad Jawad alaihi salam ta yi tasiri a jikinsa har ya kai ga ƙarshen numfashinsa yana ambaton Allah maɗaukakin sarki. Haƙiƙa, halifan daular Abasiyawa Mu'tasim ya kawar da hasken musulunci da ya haskaka tunanin mutane da zuciyarsu, wanda ya sanadiyar fitar da al'umma daga duhun jahilci da ɓata. bayan an shirya tsarkakakkiyar gawan Imam Muhammad Jawad alaihi salam Halifan daular Abasiyawa Mu'tasim gami da ɗansa Wasik suna daga cikin mutanen da suke sahun gaba wajen yi wa Imam Muhammad Jawad alaihi salam sallah domin wanke kansu daga zargin hannu a kisansa wanda mutanen Bagadaza suka fito kwansu da kwarkwatansu suna nuna baƙin ciki gami da alhini dangane da shahadar Imam Muhammad Jawad alaihi salam wanda aka bisne shi a makabartan Qurayshawa da ke birnin Bagadaza kusa da kabarin kakansa Imam Musa Kazim alaihi salam. Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya yi shahada ne sakamakon shayar da shi guba da aka yi yana da shekaru ashirin da biyar a duniya. Don haka shi ne jagoran shiriya da ya fi ƙarancin shekaru a tsakanin jagororin shiriya goma sha biyu da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa ya yi bushara da samuwarsu a bayansa. wanda ya gudanar da dukkanin rayuwarsa wajen yaɗa haƙiƙanin koyarwan addinin musulunci. Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya yi shahada ne a ƙarshen watan Zulƙada shekara ta ɗari biyu da ashirin bayan hijira. Amincin Allah ya tabbata a gare shi, ranar da aka haife shi, da ranar da ya shahada yana kan hanyar Ubangijinsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. تسعي انوار العلم والحكمة البارج عليك للناية خير ورحمة أهل مصيبتك هلا تدمو العصمه فقدك تهدم في عيني الأمة وهوالك نور رشاد duniyarmu a yau.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 ganin dama da ta dace don kulla yarjejeniya da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas amma firaministan isra'ila ya yi watsi da ita domin neman cimma muradunsa na siyasa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. tashar talabijin ta goma sha biyu ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta watsa rahoton cewa akwai matsaya ɗaya tsakanin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila dangane da yiwuwar cimma yarjejeniyar da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas don sako fursunonin da ake tsare da su a yankin zirin gaza yayin da wani memba na majalisar dokokin isra'ila kenneset ya ce firaministan isra'ila benjamin netanyahu na yin watsi da duk wata mafita da aka gabatar tashar talabijin ɗin ta isra'ila ta nakalto wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba na cewa babban hafsan hafsoshin sojin haramtacce ƙasar isra'ila eyal zamir ya bayyana a wata tattaunawa ta sirri cewa matsin lamba na sojoji ya haifar da yanayi mai kyau na makomar fursunonin yahudawa waɗanda aka yi garkuwa da su kuma dole ne gwamnatin isra'ila ta yi amfani da damar da ta samu don ci gaba da kulle yarjejeniyar su cikin lumana tashar ta bayyana cewa waɗannan kalamai na zamir sun zo ne bayan matakin da Netanyahu ya ɗauka na jinye tawagar masu shiga tsakani ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila daga birnin Doha da kuma taurin kai da tsageranci da ya nuna a bainar jama'a. tashar ta kana da cewa duk da haka akwai yarjejeniya tsakanin jami'an tsaron gwamnatin isra'ila cewa za a iya cimma yarjejeniya a halin yanzu cikin sauki da za ta kai ga sako yahudawan sahuniya cikin aminci a ranar alhamis ne benjamin netanyahu ya yanke shawarar janye ɗaukacin tawagar haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke tattaunawa a birnin doha fadar mulkin ƙasar qatar saboda dagewar da shugaban ƙungiyar hamas hamas halil alhayya ya yi na samun lamuni daga amurka domin kawo ƙarshen yakin a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar a cewar majiyar tashar ta ce sakamakon rugujewar tattaunawar gwamnatin isra'ila na shirin faɗaɗa yakin da take yi a zirin gaza a gefe guda kuma memba na majalisar dokokin isra'ila kenisa ofa kasif ya ce yarjejeniyar musaya na kan teburin da za a iya kaiwa ga sakin dukkanin fursunonin yahudawan sahiyoniya a lokaci guda kasif ya jaddada cewa netanyahu yana rusa duk wata mafita kuma dole ne yahudawa su bijirewa gwamnatin kisa da kin amincewa da munanan manufofinta kuma yahudawa ba za su zama makamai a hannun hannun azzalimi ba kamar yadda ya faɗa a nata ɓangaren jaridar ma'arif ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta nakalto gashon baski tsohon mai shiga tsakani na haramtacciyar ƙasar isra'ila na cewa da gangan netanyahu ke kawo cikas ga yarjejeniya da ƙungiyar hamas saboda dalilai na siyasa amma ba tsaro ba baskin wanda ya shiga shawarwarin yarjejeniyar gilad shalit a shekara ta 2011 ya shaida wa jaridar ma'arib cewa amurka ta bayyana wa gwamnatin isra'ila tabbacin da zai iya ba da damar kawo ƙarshen faɗan amma netanyahu ya watsi da ta yin ranar talata netanyahu ya ba da umarnin dawowar manyan jami'an tawagar isra'ila waɗanda suka kwashe kusan mako guda a doha kuma ma'aikatan fasaha mutane kawai suka rage a ranar alhamis ne ya ba da umarnin dawowarsu su ma da sauran mambobin tawagar tawagar shiga tsakanin gwamnatin isra'ila a dauha ta hada da jami'an soji da hukumar tsaro ta shimbet da tawagar ofishin natanyahu. a ranar laraba a taron manema labarai na farko da ya yi tun watan disambar bara netanyahu ya jaddada aniyar sa ta cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta na wucin gadi da ƙungiyar hamas tare da gindaya sharuɗan da ba za su taɓa yiwuwa ba yankurin falastinawa na kawo ƙarshen yakin ciki har da tilasta wa falastinawa yin gudun hijira daga zirin gaza zuwa wasu ƙasashen waje Yahu ya ce idan suka ba da damar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi don dawo da wasu ƙarin Yahudawa da aka yi garkuwa da su ya jaddada shirinsa na amincewa da tsagaita buɗe wuta na wucin gadi. ya ƙara da cewa sun rigaya cewa sun cimma da dama daga cikin manufofinsu na yaƙi amma har yanzu aiki bai ƙare ba sun kawar da dubun dubatan 'yan gwagwarmaya da ya kira su da 'yan ta'adda da kuma kashe manyan shugabannin kungiyar hamas musamman kwamanda muhammad sinwar ya ci gaba da cewa kwana uku da suka gabata ya ba da umarni tare da haɗin gwiwar ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kens don fara wani sabon salon yakin yana mai nuni da wani gagarumin farmakin ƙasa na gideon wagons a arewaci da kudancin gaza a ƙarshen wannan mataki dukkanin yankunan gaza za su kasance ƙarƙashin ikon tsaron isra'ila kuma za a kawar da ƙungiyar hamas gaba ɗaya a cewarsa a baya dai haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mame yankin zirin gaza a shekara ta 1967 sannan ta fice a shekara ta 2005 tare da tarwatsa matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida da ta gina a can firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya lissafo sharuɗan kawo ƙarshen yakin gaza yana mai cewa a shirye yake ya kawo ƙarshen faɗan bisa sharuɗan da suka dace sakamakon sako dukkanin waɗanda aka yi garkuwa da su korar shugabannin ƙungiyar hamas daga gaza da kuma kwance ɗamarar ƙungiyar ta hamas ƙungiyoyin gwagwarmayin falasinawa dai sun ki amincewa da duk wata shawarar kwance ɗamarar 'yan gwagwarmaya muddin gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da mamaye yankunan falasinawa Netanyahu ya kara da cewa bayan kawo ƙarshen yakin da ake yi kan waɗannan sharuɗa sannan sai a fara aiwatar da shirin Trump dangane da koran Falasɗinawa zuwa gudun hijira wasu ƙasashe. a watan maris inda ya gabata ne ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi suka amince da shirin sake gina gaza ba tare da aiwatar da mummunan sharaɗin raba falasɗinawa da muhallinsu ba da sunan gudun hijira ana sa ran shirin sake gina gaza zai kwashe tsawon shekaru biyar tare da lashe kuɗi kusan dala biliyan hamsin da uku sai dai haramtacciyar kasar isra'ila da amurka sun yi watsi da shirin inda suka tsaya kai da fata kan shirin trump na tilasta wa falastinawa gudun hijira daga gaza zuwa kasashen makwabta kamar masar da jordan kuma duk kasashen biyu sun yi watsi da shirin sannan wasu kasashe da kungiyoyin yanki da na kasa da kasa sun goyi bayan su kungiyar hamas dai ta sha bayyana aniyarta na sakin daukanin fursunonin yahudawan sahiyoniya kwata-kwata ta hanyar musaya da zai kawo ƙarshen yakin kisan kiyashi kan falasinawa da janyewar sojojin mamayar isra'ila daga gaza da kuma sakin fursunonin falasinu tun a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne gwamnatin mamayar isra'ila tare da cikakken goyon bayan amurka ta fara aiwatar da kisan kiyashi a gaza inda falasinawa sama da 176 suka yi shahada tare da waɗanda suka jikkata yawancinsu yara da mata sama da dubu goma sha ɗaya suka ɓace baya ga dubban ɗaruruwa da suka rasa muhallinsu a gefe guda kuma firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi da'awar cewa gaza za ta kasance ƙarƙashin ikonsu kuma duk wani tsagaita buɗe wuta zai kasance na wucin gadi firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya sha alwashin ci gaba da mame dukkanin yankunan zirin gaza a ƙarƙashin shirinsa yana mai cewa a shirye yake da duk wata yiwuwar tsagaita buɗe wuta ta kasance na lokacin musayan barsanoni ne kuma tsagaita buɗe wutan za ta zama na wucin gadi ce Netanyahu ya yi ikirari a wani taron manema labarai daga birnin Kudus cewa haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ƙudura aniyar cimma manufofin yakin a duk faɗin zirin Gaza, kuma sojojin gwamnatinsa na ci gaba da kaiwa Hamas hari yana mai cewa shi da ministan tsaronsa Israel Kenz sun ba da umarnin kai hare-hare masu zafi. Netanyahu ya jaddada aniyarsa na kawo ƙarshen yakin Gaza amma bisa sharuɗan da ke tabbatar da tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma cewa Hamas ba za ta ci gaba da iko da Gaza ba yana mai cewa watakila sun iya kashe Muhammad Sinwar a Gaza. Netanyahu ya ƙara da cewa akwai fursunonin Yahudawa guda ashirin masu rai da gawaki 38 kuma za su yi ƙoƙarin ƙwato su baki ɗaya ya ce gwamnatin isra'ila ta maido da fursunoni 197 kuma ya yi furuci da bakinsa cewa ba za a iya ƙwato su daga hannun 'yan gwagwarmaya ba kuma lamban soji da na siyasa Netanyahu ya yi da'awar cewa abokansu suna goyon bayansu amma suna taka tsantsan da yunwa ko rikicin jin kai a Gaza yana mai cewa da farko gwamnatin isra'ila za ta yi kokarin shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza domin kaucewa matsalar jinƙai Netanyahu ya ta abin da ya kira ikon da haramtacce ƙasar Isra'ila ke da shi na sauya fasalin yankin gabas ta tsakiya yana mai da'awar cewa sun takaita ƙarfin ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan. sun kawar da gwamnatin assad tare da karya lagon waɗanda ya kira miyagu da iran ke jagoranta a cewar bayaninsa netanyahu ya kara da cewa sun tunkari 'yan husi a yemen ta hanyar ƙarfi da ƙarfi amma har yanzu ba su kai ga ƙarshensa ba yana mai cewa isra'ila tana ƙoƙarin hana iran sarrafa sinadarin uranium masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.